Yawan haihuwa na matsayin babban ƙalubale ga Jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar ke kan gaba da tsakanin ƙasashen duniya game da yawan haihuwa inda duk mace ke haihuwar aƙalla ɗiya bakwai, lamarin da ke matsayin ƙalubalen lafiya ga matan da yaran kamar yawan mace-macen matan wajen haihuwa da jariran. Dama matsalar kula da su akan fannin lafiya ilimi da ciyar da su don magance waɗannan matsaloli ne aka tashi haikan don wayar da kan jama'a kan mahimmancin tsarin iyali. Wakilinmu na Zindar ya kawo rahoto a kan haka. Ku saurara sai ku ji bayani daga bakin 'yan uwa. cewa dai kasar Nijar ce kan gaba wajen yawan aihuwa a duniya. Jihar da magaram ce kuma shagaba a cikin kasar ta Nijar inda mace daya ke aihuwar yaro takwas a rayuwarta. Akan haka kwamitin tsarin iyali na jihar da magaram ya kara himma domin saisaita wannan tsari ta hanyar waye kan jama'a. Dokta Abu Yahya shine daraktan hukumar kiwon lafiya a jihar da magaram ya bayyana mu wasu dalilan da suka kai su daukan wannan mataki. Ai la'akari akwai wahala kwarai ga matan nan ba hutu kuma akwai wahala na samun isasshen kuɗin da ya kamata a tarbiyyar da wayannan al'umma ga kuma mace-mace da yawan aihuwa yake kawo wa matanmu ganin yadda aikin yaɗa tsarin iyali ko kuma sa sarari tsakanin aihuwa ya wuce aikin likitoci su kadai an fada da kwamitin ga sauran rukunan jama'a kamar su malamai na addini sarakunan gargajiya da kuma kungiyoyi ma'azu asan na kungiya mai zaman kanta ta sonj wanda ke aikin yaɗa irin wannan manufofi a cikin karkarar jihar da magaram ya shaida mana irin yadda suke aikin muna kama ne ta hanya a waye ma al'umma kai su san amfanin abu. idan da muke waye kai kin nan ana dan samun cikas da kwarin in aiki ya fara amma yanzu ta da ta ya al'umma tana zuwa likita ta dauki matakai na wannan sasar likin kuma muna ganin ci gaban abun a gidaje mutane suna aminta sosai da sosai wani bincike da aka yi a shekara ta 2012 ya nuna cewa kashi 27 ne kadai daga cikin matan ƙasar Nijar ke amfani da matakan sasar rizakan kanin aihuwa sannan binciken ya nuna cewa maza suna ana bukatar aihuwar yaro goma sha ɗaya a rayuwarsu a yayin da mata suke da gurin aihuwar yaro tara sannan wani abu da ake gashi yake ƙara yawan aihuwar shine yanda ake ma yara mata aure da wuri domin kusan kashe arba'in daga cikin ɗari na yaran matan ƙasar Nijar ana musu aure kafin su kai shekara goma sha takwas to ganin ana alakanta wannan ƙeyar da ake ma tsarin iyali da addini ya sa na ji ta bakin liman malam habu ɗaya daga cikin limaman birnin da magaram akan wannan da mutane suke kyama gaskiya za mu ja hankalin jama'a baki daya shi innamal amalu bin niyyati haka ne sallallahu ya ce dukkan mutum yana samun sakamako a niyyar da yi ba a ce ba ka daina aihuwa gaba ɗaya sam sam sam sam wannan shine ake kyama musulunci ma bai raba da wannan amma yadda za ka yi ka kare lafiya mun gode da sauraro mai sauraro muna roƙonka da ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa dan shine zai bamu damar idan mun sake bidiyo za a sanar da ku a daidai wannan lokacin da aka sake bidiyon kuma muna roƙonku da ku yi mana sharing wa 'yan uwa da abokan arziki su ma su samu wannan bidiyo a haɗa da ku a cikin ladan da Ubangiji zai ba mu. Muna godiya daga naku Ali Edosh mai karatu mai kawo muku shirye-shirye a wannan tasha ta taskar midiya mai albarka. Insha Allah za mu rika kawo muku shiri a kan lokaci, ku rika haƙuri da mu idan ba a samu shirin ba amma kuma dole za mu kawo muku shi sabida farin cikinku abokai. Mun gode. pescar.